Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Kamar yadda aka saba shirin nakasa ba kasawa ba yana yin duba tare da yin kallon kurilla ga duk wasu abubuwa da suke faruwa da mutanen da suke da bukata ta musamman wanda 'yan Najeriya ko kuma mutanen mu a kasashen Afirka sukan kira da nakasassu wanda mu kuma a nan mukan ce ba nakasassu ba ne matakar ba su yadda sun kasa ba. A wannan makon ba bako muka kawo muku ba. Za mu bi wakilanmu ne guda biyu da suka yi hoɓɓasa suka haɗo mana wasu rahotanni guda biyu. Rahoton farko daga Abuja Najeriya ne inda wata ƙungiya ta samu raba rabawa na kasassu kafafu irin wanda ake amfani da su wurin dogarawa a yi tafiya ko kuma kafafun roba ko na katako ko na karfe kamar yadda wasu kan kira su inda kungiyar ta rabawa musulmai da ma waɗanda ba musulmi ba duk da yake tana kungiya ta addini wakilinmu nasiru adamu el hikaya yana wajen da aka yi wannan abu ga kuma rahoton da ya haɗo mana masu larurar rashin hannu ko kafa ɗari uku suka samu tallafi a zagaye na biyu na aikin jin kai na manara da ke karkashin kungiyar musulunci ta ahalu sunna jibiris waɗanda suke da larurar da wasunsu kuma daga illar ta'addancin Boko Haram ne suka samu rashin gabbai sun taru inda kwararru daga kasar indiya suka auna su don makala musu hannaye da sawayen na kirar fasahar dan adam ko likita. Limamin masallacin Iriya Ilabin Abuja Imam Abdullahi Karshi na daga jagororin wannan shiri da aka faro tun bara. Yanzu dai joyin da aka yanzu sun kai wajajen goma. Wala inda zaka tuno tarihin wannan shiri gaba daya za a iya cewa kamar mutum nawa ne suka ci gajiyarsa zuwa yanzu kimanin wajen mutum 800 za a ci karan farko an kiyasta mutum 360 ne amma sai da aka wa fiye da haka an wa wajen da 80 ne sannan daga baya kuma aka zo akan zawa mutum hamsin, shi ma sai da aka wa sama da saba'in. sannan aka dawo kuma a yanzu ake so za a wa mutum 300 wanda aka fara yanzu an fara jiya da yau idan aka kammala wannan da ake zai kai wajen 800 shin shi wannan shiri na samar da sawaye da kafafu ya shafi yan ahalu suna ko yan izala ne kawai ko kuma wasu ma za su iya cin gajiya san to yadda ka sani ta wannan kungiya mai albarka wato ta jibwis tana wannan yunkuri da kokari na wajen tallabawa masu gudun hijira in ta je kuma ta ba kowa to haka ma wannan kafafu da hannaye takan sanya wa duk wanda Allah ya sa ya samu shigowa ya zo ya shiga cikin waɗanda suka shiga lis ko ma waye kawai za a masa wato ba tare da la'akari da cewa ko shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne wato ko dan tijjaniya ne ko dan kadiriya ne to aka yi ma wanda ma ba musulmi balle kuma wanda ke yake cikin musulunci ko da ana da sabanin wasu abubuwa tare da shi misali wanda yake ɗarika ba a cewa kai ɗan kaza ne ko ɗan kaza duk wanda ya zo ko ana masa. Me waɗanda suka amfana da shirin ke cewa ne? Sunana Samla Marte daga Maiduguri anguwan Gumari All Airport abun daga hazarin bom na Boko Haram ne. A wani lokaci ne kawai mun tashi daga aiki ga sanni aikin birkila nike yi. To da muka zo daga aiki mun zo mun sauka kenan kawai ba mu sani ba sai mun ga motoci biyu da itace suka zo suka suka saya ashe ba mu sani ba bom ne garin hutawa kawai muna shirin mu tashi mu tafi na sai bom ya tashi da mu ya kashe abokanai na su hudu ni kadai ne wanda na tsira daga cikin su ga rashin abinci ga shi ba wani aiki ne zan je yi ba sai dai matata ita ne take fama ta yi wannan ta je jeji ta yi noma haka mu samu abinci wa'yansu abokanai kuma suna kawo taimako wani lokaci in na fita haka cikin jama'a wani zai zai ban naira ɗari hamsin ɗari biyu. asma'u ne amma tagwaye ne daga bauchi mota ne ta ture ne da ta ture ne ta ta taka samun rugu rugu rugu ya shi kenan shi aka je ina da ciwon siga kenan aka je aka yanke mini kafa irin wannan kafa kwano da wasu kan samar da makamantansu daga cikin gida nan Najeriya kan kai kimanin naira dubu dari hudu ga kowanne da haka shirin ya zama babban tallafi ga waɗanda aka taimakawa da yawancinsu masu karamin karfi ne Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya. Mun gode Nasiru Adamu El Hikaya. Sai kuma mu je ga rahotonmu na gaba inda za mu rankaya mu shiga makwabciyar Najeriya wato Nijar. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Tamar Abari ɗaya daga cikin wakilanmu a jamhuriyar Nijar ta aiko mana wata hira da ta yi da wani bawan Allah mai bukata ta musamman wanda shi kuma baya gani amma kuma sana'a gare shi. To sai dai kafin ya fara sana'ar ya fi gaya mata abubuwa da yawa. Malam Habibu Garba ya gaya mata cewa a matsayinsa na wanda baya gani ya yi barace-barace ya ce kai har tsibbi ya yi to amma daga baya duk ya gane cewa wayannan ba madafa ba ne. To bari mu bi su mu je yadda ta tattauna da shi. Da dai tsibbi nake na sha'anin makaranta ana kira ana wa'azi ba kyau ba kyau muka bari mu kuma ma bara ashe ita ma bara sai mu gano laifi ce takaice. Bara kamar ina ne kake zuwa bara? Ina zuwa Kwatano, ina zuwa Legas, ina zuwa Kamaru. Sai wani bagwari ya ce mun malam mu kawo ku hausa sai yawan bara ba ku takaici. Mu mahaukata ma tsare su muke yi bisa ya balantana na kasashe. Ila ya gwada ma aikin da yake yi. Na ji na yi takaici ni ma na zo na koyi aikin wannan. To ya aka ka koyi wannan aiki? To wani nasarar ne mai ana ce mashi consul wani mai Nijar a Nijar ya duba hannuna ya ce hannuna suna da lahiya ka iya aiki ni ce ina eh, iya hinu so kaba. tamu ta gargajiya na ji kata da ruwa na yi igiya na yi bahu guda ya ce ni je sai da ci abinci da sai da ana nan sai wani furoje ya zo daga kwalo ana neman yi guda biyar za a koya musu sana'a ya ni ce ina so lokacin na ɗiya na bakwai ma ya ne watsi da sinita na koya ya ne wata tara a can na koyi kujera da gado na koyi noman wake na koyi kwari haka kuma koya mun kiwon zomaye na zo aka ba mu jika hamsin hamsin jari ina yi ina yi ina yi to abin da ya kasan kuma rayuwa sai na kasa dai na zuwa a gidan ina kaɗan kaɗan na sa rana lakwal kai a takaice dai ahli suna suna ban jika biyu jika uku ina yi hannu ɗori ɗore yanzu kin ga gaji yanzu ga matsayina yanzu ina fatan ɗan uwana ma ya barbara kawai ya kama sana'a tana da amfani to kamar da ka fara wannan sana'a eh. na ga kamar ga wasu yaranka ne ko kwa taya ka ne suke yara na ciki na sun ci kuzo kuma mu kama mun an samu da yawa yanzu kuzo kama mun sai ce to baba mu mu iya ni kwa iya mu kawo ma iya balle mai ido to su ne guda mu hatta wannan irin ita na gwamnati akwai kan wata ma ita ma ta iya to shine kuma su kaman duka yaran eh, duka sun su abun kaman sun mai kaman wasa tare kuke yi tare kuke yi ai gashi kin gani da idan ki ko wani irin amfani aka samu amfani wannan shi kadai ban biya ba balko hatta wucin da shi ne biya mata balko wannan shi eh makarantar balko eh amma shi wannan kokari ne kai shi duka yanan iya naka da ka fasa bara sai ka sa su makarantar boko kokari kwa dama ba taɓa jagorar da su ba boko ne sa gaba daya kuma ko Allah ya taimake yanzu guda hudu suna aiki eh amma an wuta yamsu suna tallafa mu kuma akwai kanin su guda biyar ko daya a eh, university tana aiki kwarai ita wannan an sayanci ya malamin makaranta ce eh, kuma titular ce kuma akwai wanda professor ne shi kuma mm. eh. kuma suna makaranta kwarai kwa mm. mm. ka ce ha akwai guda da yake jami'a kwarai kwa ya nan ya jami'a kuma akwai mai neman bak bana insha Allah eh. to kamar akwai wani tallafi da ka samu daga gwamnati ko kuma daga wasu masu hannu da shuni ko wani proje to ni tallafi gwamnati wani hilin da nake shi ne tallafin shi kawai eh eh wannan da suka farni ne a nan ruwa magajin gari mm. eh amma dai ba kyauta ba ce mm. kama waya ne mm. eh to bayan shi babu wani wanda ya tallafa maka akwai wata kungiya amma ita ta tallafa min da kujera 30 da rulo 200 eh, suka ce in yi amma kyauta suka ban kawai sun ga ina takaici yawa to ko menene kiran ka zuwa ga wasu kamar nakasassun ko makahi ko kuma wanda dai suke da nakasa da suke yin bara to ni da kira dai ni da ni da jau ne ga ashe ta sana'a ba he mai lahiya ba kowa ko da mai yatsa ne idan yayi aiki ana iya yin an gwada mu iya iya yi ina gidan su komo mu zauna mu nemi sana'a mu sa yaran mu masu lahiya su koyi sana'a in Allah ya su kuma sa taimaka mu tunda wa'annan na an wuta mu dusu da tallafa mu a takaice kuma kukan mu mutane in mun yi masu hannu su tallafa suna suna siye ko kuma wata kungiya ta taimaka mu to kamar eh, babu wasu a cikin yan uwanka na kasassu wanda suka zo ka koya musu wannan ko suka nemi ka koya musu da yawa suna da amma su sai da ina rika ba su abinci ni gwanin a nima ba na iya ba amma suna so ko a yanzu akwai masu mutum biyar kuma kwanan nan ma wata kungiya ta sa na koya mutum hudu sun ba su jika sattin sattin ni kuma an ban jika hamsin in jika ɗari da hamsin eh na koya musu eh kuma za a ba su jarin hamsin hamsin kuma suna wurin yanzu kayan ajiye eh domine ne kiranka zuwa ga kaman magabata magabata gaskiya su kama mu tunda an sha wayan mu da kai ana cewa muna da haƙƙi a gindin magabata su taimaka mu in mun zo wani abu su tallafa mu muna kira mu kenan mu ba zo ana musu rutu muna jiwa musu ƙwarewa bisa mu komi ba gaskiya To mun gode Tamar Abari da wannan rahoto daga jamhuriyar Nijar. A madadin wakilan namu guda biyu wato Nasiru Adamu El Hikaya da kuma Tamar Abari daga jamhuriyar Nijar. Da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mazama lafiya.